Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Radio VOH hausa kamo a cikin shirin sa na safiyar Litinin. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka.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 kilohertz 9475 za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ma'aikatar shari'a a ƙasar Iran ta ba wa fursunoni kiristoci hutu na kwanaki goma. a najeriya kuma an kashe mutane fiye da 100 a cikin makon da ya gabata a yau litinin ce za a koma zagaye na takwas a tattaunawan vienna dangane da daukewa iran takunkuman tattalin arziki yanzu kuma ga cikakkun labaran alkalin alkalan ƙasar iran gulam Hussaini muhsini ije'i ya ba wa fursunoni kiristoci a nan ƙasar iran hutu na kwanaki goma don ba su damar gudanar da bukukuwa na kirsimeti da kuma sabon shekara kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ijeyi yana faɗar haka jiya lahadi ya kuma buƙaci dukkanin gidajen yari su aiwatar da wannan umarnin har ilawa alkalin alkalan ya toge wasu fursunoni daga wannan hutun inda ya ƙara da cewa wannan hutun ba zai shafi duk wani fursuna wanda ake tuhumarsa da ayyukan leƙen asiri ko cin amanar ƙasa ba ko kuma kisan kai ko kuma yaɗa fasadi a ƙasa ko kuma yi wa tattalin arzikin ƙasar ta annuti ba har ila yau ya ƙara da cewa hutun ba zai haɗa da wa'anda aka yanke wa hukunci na fiye da shekaru biyar a gidan yari ba haka ma wa'anda aka yanke wa hukuncin kisa kafin haka dai shugaban ƙasa said ibrahim ra'isi ya ziyarci gidan iyalan ɗaya daga cikin kiristoci da suka yi shahada a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasar iran da iraki sannan shugaban majalisar dokokin ƙasar muhammad bakir kalibov da ministan harkokin wajen ƙasar wato hussein amir abdullahiyan duk sun taya dukkanin kiristocin ƙasar iran da kuma sauran kiristoci a duniya murnan zagayewar ranar haihuwar annabi isa alaihissalam akalla mutane 101 ne suka rasa rayukansu sanadiyar ayyukan ta'addanci a tare da najeriya a makon da ya gabata wanda ya nuna cewa harkokin tsaro sun ƙara taɓarɓarewa a ƙasar a ƙididdigan da jaridar premium time ta najeriya take yi a kowane mako ta gano cewa yawan wa'anda 'yan ta'adda suka kashe ko kuma rigingimu tsakanin manoma da makiyaya suka kashe ya karu da kashi 200 cikin 100 idan a kwatanta da makon da ya gabata wanda adadin bai fi mutane 32 ba rahoton ya kara da cewa wa'annan kashe-kashe dai duk sun auku ne a shiyoyi guda uku na arewacin ƙasar wato shiyar arewa arewa maso gabacin ƙasar arewa ta tsakiya da kuma arewa maso yammacin ƙasar a yayin da babu ko mutum guda da aka kashe a kudancin ƙasar har ila yau rahoton ya bayyana cewa wannan shine adadin wa'anda aka kashe mafi yawa a cikin makonni takwas da suka gabata bayanin ya kara da cewa an kashe wani sarkin gargajiya a jihar kaduna sannan mutane 45 a rikicin tsakanin manoma da kiyaya sannan 'yan bindiga kuma sun kashe mutane 38 a jihar kaduna kadai jaridar premium time tana daukar wa'annan bayanai ne daga labaran da kafafen yada labarai suke wallafawa a cikin kowane mako a yau litinin ce ake sa ran bangarorin da batun yarjejeniyar na kasa iran ta shafa za su koma bakin tattaunawa a birnin vienna na ƙasar austria batun dagewa iran jerin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta kakaba mata da kuma dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa ne ta shekara ta 2015 su ne manya-manyan ajandar tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai iran da bangarorin da abin ya shafa suka koma bakin tattaunawa a birnin vienna na ƙasar austria bayan tseko na watanni biyar tattaunawar da aka soma a wancan lokacin da ita ce irin ta farko ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi na ƙasa iran a cikin shekara ta 2018 ne tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya janye ƙasarsa daga cikin yarjejeniyar tare da laftawa iran jerin takunkuman karya tattalin arziki ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a ranar alhamis da ta gabata kan cewa tehran tana halatta tattaunawar ne da kyakkyawar niyya sannan ta dukufa wajen ganin an ɗage mata takunkuma tattalin arziki sai dai hakan baya nufin za ta amince da wasu bukatu domin farantawa wani rai ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar sojoji da ke mulki a kasar chadi ta amince da gagarumin rinjaye da wasu daftarin dokoki guda biyu da suka tanaji yin afuwa gaba ɗaya da 'yan tawaye da 'yan adawar ƙasar wannan na ɗaya daga cikin bukatun da 'yan adawar na ƙasar ta chadi suka gindaya kafin su zauna teburin tattaunawa da shugaban ƙasar Muhammad Idris debi ƙuduri na farko ya shafi yafewa game da laifukan da suka shafi ta'addanci maƙarƙashiya ga ƙasa shigar da 'yan samari a cikin gungun masu ɗauke da makamai da sauransu ƙuduri na biyu kuma ya shafi yi wa ƙasar zagon ƙasa da kuma faɗin albarkacin baki a cewar kakakin gwamnatin ƙasar abdulrahman kula malla matakin ya shafi fursunoni 296 ne a cewar 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar chadi matakin bai shafi kowa da kowa ba saboda 'yan tawayen kasar sun kai dubai a kasar ta chadi shugaban kasar rasha vladimir putin da takwaransa na kasar masar abdul fattah assisi sun tattauna ta wayar tarho game da halin da ake ciki a kasar libya shugabannin biyu sun amince da karfafa alaka a wani mataki na shawo kan rikicin kasar ta libya sun amince da yakar 'yan ta'adda da kuma kawo ƙarshen masu ɗauki da makamai da kuma dakatar da sanya baki a cikin harkokin cikin gida na kasar libya kamar yadda fadar shugaban kasar masar ta sanar masu sauraro karshen labaran duniyan kenan labaran duniya kenan kuwa saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirinmu na gabata shirin namu na mu leƙa jaridunmu na yau. ga jaridunmu na yau. To masu ware ba tare bata lokaci ba bari mu garzaya kan jaridun da muke dauke da su a nahiyar Afirka musamman Najeriya da wasu kasashen na nahiyar Afirka da su Sudan da Senegal. Da farko dai bari mu fara da tarayyar Najeriya inda muka dalibo jaridar nan ta wato leadership. Abin ta kawo labarin ta a farko shine ban kama da corona ba in ji Laye Muhammad. ministan yada labarai da al'adu na najeriya alhaji layi muhammad ya bayyana rahoton da ake yadawa cewa ya kamu da cutar corona a matsayin labari ne na karya kawai alhaji muhammad a cikin wata sanarwa da ya ba wa jaridar leadership a jiya lahadi a birnin abuja ya ce bai kamu da cutar corona ba balantana ya keɓe a inda yake karɓar magani kamar yadda ake yadawa ministan ya ce rahoto ne wanda wata jarida ta intanet ta fara buga shi sannan wasu kafin labarai na yau da kullum suka ɗauka ya sake bayyana irin gagarumin aikin da gwamnatin ke fuskanta a yakin da take yi na kawar da labaran ƙarya da kuma ɓata gari ita kuma jaridar premium times inda ta labarin cewa kimanin mutane ɗaya ne suka mutu a makon da ya gabata sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka kai a fadin Najeriya baki daya. Wannan dai ne adadi mafi yawa da aka samu na kashe-kashe na rayuka a fadin kasar a cikin makonni takwas da suka gabata, kuma yana nuna cewa lamarin ya karu da kashi ɗari cikin ɗari idan aka kwatanta da sauran makonnin da suka gabata. Ba ga mutane 100 da ɗaya da aka kashe akwai wani sarkin gargajiya da kuma wasu manoma guda 46 a jihar Kaduna da aka kashe su. yayin da kuma aka jikkata wasu da dama a jihar nasarawa akalla kuma mutane 38 ne a kashe bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai a jihar kaduna kashe-kashen ya fi kamari ne a arewa maso kudin kasar inda aka kashe mutane 38 a ƙauyen idasu da ke karamar hukumar giwa ta jihar kaduna to bari mu koma jaridar ta daily trust inda ta kawo labarin cewa gwamnan jihar katsina aminu masari ya maida wa magoya bayan 'yan bindiga bello turji da martani cewa bai isa ya saka wa gwamnati dokokin yin sulhu da shi ba turji a matsayin wa a yi sulhu da wa bai isa ya faɗa mana yadda za mu yi da shi ba wasiƙar sa ta neman sulhu ta banza ce ya je ya nemi duk 'yan uwan waɗanda ya kashe ya nemi yin sulhu da su ya je ya nemi yin sulhu da su mana amma kuma don rashin kunya har sakawa gwamnati dokokin yin sulhu yake yi idan ba a manta ba a cikin makon jiya ne bello turji ya aike wa da gwamnati da doguwar wasiƙa na kira ga mahukunta a zo a zauna a yi sulhu tsakaninsa da gwamnati a wasiƙar turji ya saka dokokin yin sulhu da shi sannan ya yi alkawarin zai tabbatar da babu wani ɗan bindiga da ya ci gaba da riƙe bindiga a yankin baki ɗaya madam aka cimma matsaya na kullar jejeniya sa da gwamnatin najeriya to bari mu koma kasar eh, sudan inda muka dalibo jaridar ta sudan tribune inda ta ba da labarin cewa jami'an tsaro sun tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki a kasar a kusa fadar shugaban kasa rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zanga a birnin khartoum a jiya lahadi bayan da suka fito don nuna adawar su da juyin mulki da aka yi a kasar tuni dai mahukuntan kasar ta sudan shan gargaɗi masu zanga-zangar da su nisanci kusantar da su nisanci kusantar gine-ginen gwamnati da muhimman wurare a lokacin zanga-zangar kuma jami'an tsaron za su saka farando ɗaya da duk wanda ya kunnen ƙashi game da wannan gargaɗi da gwamnati ta yi a matsayin jarida ta ƙarshe wadda ake bugawa ta a intanet a shafin intanet african news ita kuma ta kawo labari ne ke nuna cewa bikin buɗe tashar jirgin ƙasa a senegal zai fuskanci fushin masu zanga-zanga na neman a biya su haƙoƙinsu akalla mutane dubu goma sha biyar ne suka nemi a biya su diya na filayensu da aka yi amfani da su wajen shimfiɗa layin dogo a ƙasar kuma sun yi barazanar kawo cikas a bikin buɗe tashar jirgin ƙasa da aka kammala a ƙasar shi dai wannan jirgin ƙasa zai fara aiki ne bayan kwashe shekaru biyar cur ana aiki inda ya laƙume biliyoyin daloli sai dai dubban mazauna wasu yankuna suka sun yi ƙorafi game da kuwa diya da aka basu sakamakon rushe musu gidajensu da wajajen neman abincinsu da aka yi inda suka bayyana diyar a cewa ta yi kaɗan kwarai da gaske ibrahim sisi ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci hungun mutane wajen dubu goma sha shida ya faɗi cewa za mu kawo cikas sosai a lokacin gudanar da bikin har sai an biya mu dukkan haƙoƙinmu na diya da ai kamata a bamu sakamakon rushe mana gidaje da wuraren abinci da gwamnatin ta yi to ma saurare ƙarshen shirin namu na muleka jaridunmu na yau kenan da kuwa saurara. Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau, ai saurare lafiya. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suke wakana a duniya da kuma yin bita a kansu da kuma bayyana yadda ake kallon lamaranta ta fuskoki daban-daban. Shirin namu ne da Allah dai zai dube ne dangane da atisayi na soji wanda dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc suka gudanar a cikin makon nan wanda hakan yake zuwa a matsayin wani sako ga isra'ila a barazanar da ta yi na kai hare-hare a kan cibiyar nukiliya na kasar ta iran da kuma yadda ake kallon wannan atisayi ta fuskoki daban-daban da kuma martanin masana harkokin tsaro daga isra'ilan wanda shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar Allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. asabar 25 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki ne dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc suka kammala wani atisayi wanda suka gudanar wanda suka ɗauki tsawon lokaci ba su gudanar da irinsa ba inda aka gwada manyan makamai wanda kasar ta iran ɗin ta kera daga sai kuwa hadda manyan makamai masu lizami waɗanda suke cin dogon zango na dubban kilomitoci waɗanda za a yin amfani da su wajen kai hare-hare a cikin ƙasashe daban-daban daga cikin ƙasar ta iran kamar kuma an gwada wasu daga cikin makaman kariya wanda ƙasar ta iran ta ƙera waɗanda za su iya kakkaɓo jiragen sama ko kuma su kakkaɓo makamai masu lizami kamar kuma aka gwada wasu makaman waɗanda za a iya kai hari da su a cikin ruwa waɗanda za su iya tarwatsa manyan jiragen ruwa na yaƙi kamar yadda kuma an gwada wasu makaman da za a iya harba su daga cikin ruwa domin su sauka a kan doron ƙasa bayan haka kuma an gwada wasu makaman waɗanda ake yin amfani da su ta hanyar harba su daga doron ƙasa zuwa cikin ruwa wanda kuma dukkanin gwaje-gwajen da aka yi ɗin iran ɗin ta bayyana cewa sun gudana a cikin nasara ba tare da samun wata matsala ba wannan atisayi da dakarun kare juyin halin musulunci na kasar iran sa gudanar ya zo ne dai biyo bayan barazanar da isra'ila ta yi na yiwuwar kaddamar da hare-hare a kan cibiyoyin nukiliya na kasar iran kamar da kuma kasar amurka ta bayyana cewa tana tattaunawa da isra'ila din domin yin aiki na haɗin gwiwa domin ɗaukar matakai waɗanda suka dace domin tunkarar barazanar da suka ce iran din tana yi ga zaman lafiyar su baya ga haka kuma wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin tsaro a kasar ta amurka musamman ma dai wasu tsaffin ministocin harkokin tsaro a kasar sun bayar da shawara ga joe biden da ya ɗauki matakai na yin barazana ga kasar iran domin hakan ya tilasta ta ta amince da sharuɗan da amurka ta gabatar a zaman tattaunawar shirin nukiliya wadda aka fara gudanarwa a birnin vienna na kasar austria a 'yan makonnin da suka gabata ba ga kuma wasu daga cikin manyan janar-janar na isra'ila waɗanda suka gana da takwarorinsu na ƙasar amurka suna bayyana cewa ƙaddamar da hari a kan iran a wajensu ba abu ne mai yiwuwa ba amma hakan zai iya ne kawai idan amurka ta tsoma baki ko kuma ta taimaka ma isra'ilan wanda kuma wannan sanannen lamari ne ga ita kanta ƙasar amurkan da a wasu lokuta ta kan jakunan isra'ilan kan ta guji ɗaukar duk wani mataki wanda zai iya zama na tsokana ko kuma yin gaban kanta dangane da al'amura da suka shafi ƙasar iran domin kuwa abubuwan da za su iya biyowa baya ba lamari ne mai sauƙi wanda isra'ila za ta iya shanye shi ba wani abu wanda wannan karan atisayen na dakarun irgc ya sha bamban da sauran waɗanda aka gudanar a lokutan baya shine har da yadda aka guda wasu sabbin jirage na yaƙi masu kai hari da kuma ƙonar baƙin wake marasa matuƙi wanda wani shine karan farko da ƙasar iran ɗin ta fitar da waɗannan jirage da ta ƙera sannan kuma an gwada su a cikin nasara babban kwamandan dakarun kare jun halin wato janar salami ya bayyana cewa wannan atisayi wanda suka gudanar yana ɗauke da saƙonni daban-daban babban saƙon da yake ɗauke da shi dai shine isra'ila ta san irin maganganun da take yi cewa da wani abin da ta aiwatar na ganganci a kan tashoshin nukiliya na kasar iran kai hari ne ko abin da ya kama da haka to abin da zai biyo bayan wannan akan ta sai ya fi muni kamar kuma ya bayyana cewa lamarin ba zai tsaya nan ba duk wani wanda ya tsaya tare da isra'ila ko ya taimaka mata wajen kai wa kasar ta iran to martanin da iran din za ta mayar zai hada har da shi baya ga kuma ya bayyana cewa dukkanin sansanoni na sojan amurka da suke a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya baki ɗayansu suna ƙarƙashin na'urori na rada ne na makamai masu lizami na ƙasar ta iran baya ga haka kuma a karan farko a wannan atisaye an yi amfani da wasu sabbin na'urori na rada waɗanda suke sarrafa makamai masu lizami daga tazara mai nisa wanda kuma a lokaci guda za su iya hango su makaman da suke tahowa domin yin amfani da makaman da za su iya kakkaɓo su daga nesa kamar yadda aka yi amfani da wasu daga cikin irin waɗannan na'urorin rada a lokacin da donald trump ya bayar da umarnin yin amfani da jirgi maras matuƙi domin gudanar da ayyukan leƙen asiri a yankin hormuzgan a kan iyakar iran da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin tekun fasha wanda kuma iran ɗin ta yi amfani da irin wannan rada wajen gano jirgin da kuma kakkaɓo shi a lokaci guda. sannan kuma manyan masana ta fuskacin tsaro daga bangaren isra'ila sun bayyana cewa hakikanin gaskiya shine abinda iran take faɗi abu ne wanda isra'ila kamata ta kalle shi da idan basira domin kuwa so da yawa iran idan ta yi gargaɗi ga isra'ila abinda take faɗa shine take nufi sabanin isra'ila wanda aksarin abubuwan da take faɗi dangane da ƙasar ta iran barazana ce domin kuwa ba a taɓa ganin hakan a aikace ba wannan ya sanya wasu daga cikin manyan hannun damar ministan tsaron isra'ilan suka shawarce shi da cewa a sakin tunani dangane da ɗaukar duk wani mataki na soji a kan cubiyar nukiliya na kasar iran domin kuwa ba a san me zai je ya kai ya komo ba ga ita kanta isra'ila da ma yankin baki ɗaya da rama daga cikin masana kan harkokin tsaro na kasa da kasa dai suna ganin cewa da wuya isra'ilan ta iya yin gigin kai hare-hare akan cibiyar nukiliya na kasar iran kamar yadda ke faɗa kamar yadda ita kanta amurka a zahiri abubuwan da take bayyanawa na goyon bayan isra'ilan da kuma cewa za ta taimaka mata wajen kaddamar da irin wannan farmaki akan cibiyar nukiliya na kasar iran masanan sun yi imanin cewa magana ce ta fata baki domin kuwa abin da zai biyo baya ita kanta kasar amurka ba zai mata daɗi ba kasantuwar cewa tana da dubban sojoji da suke sansanoni daban-daban a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren shugaban kasar iran din ibrahim ra'isi ya isar da wani sako ga dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashen yankin tekun fasha da suke makwabtaka da kasar ta iran da cewa su kwantar da hankalinsu atisayin da dakarun irgc suka gudanar ba shi da wata alaka da su sannan kuma iran din bata da niyyar cutar da wata ƙasa a cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ladi kawai hakan an yi shi ne domin ya zamanto izina da kuma darasi ga duk wasu masu yunkurin yin shishigi a kan ƙasar ta iran sannan kuma ya bayyana cewa atisayin yana ɗauke da sako na zaman lafiya kuma ƙara tabbatar ma al'ummomin yankin cewa su da kansu za su iya yin aiki tare wajen tabbatar da tsaro a yankin nasu ba tare da yin katsalandan ko kutse ko tsoma baki na kasashen ƙetare ba duka dai wannan lamari yana zuwa ne a mahangar masana cewa isra'ila tana yin barazanar kai hari ne akan cibiyar nukiliya na kasar iran a daidai lokacin da ake gudanar da tattaunawar birnin biyana domin sake farfado yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tsakanin iran din da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 domin kuwa cimma matsaya da kuma yarjejeniya da rattaba hannu a kan sake farfado da yarjejeniya farko to lamari ne wanda zai wa isra'ila matuka domin kuwa zai kai ga ɗaukewa iran takunkuman da aka kakaba mata na tattalin arziki da kuma ɓangare daban-daban da suka shafi harkokinta na makamai da kuma ayyuka na kasuwanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran ƙasashen duniya wanda kuma hakan a mahangar isra'ila zai kara wa iran karfi ba ta fuskacin tattalin arziki kawai ba har ma ta fuskacin ayyukan soji da tsaro a yankin gabas ta tsakiya. masu saurari lokacin da muke da sha riga ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa a daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. BOH Hausa suna na sanusu Madatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne a yau domin yi amfani da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako. Muna mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Muna godiya insha Allah yau ma zan fara da Isuhu Madatai da magaram sai kuma usaini star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci a nan da magaram sai kuma leturo mai sai da essence a nan da magaram akwai murtala salisu wanda aka yi sani da mt ramfin randa bakwai a nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdulaziz firizi da magaram akwai kuma tasiu anguwar tudu da magaram yakuba mai aski badaraka da raka da magaram ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga mashi soja mai adidita da magaram akwai kuma abdulrahman wanda aka yi sani da Abdul Kibiya a nan jihar da magarama yake ina miƙa safifiyar gaisuwa zuwa ga Mamman Buniya Yakuba a washe ina miƙa safifiyar gaisuwa zuwa ga Isa Musa wanda aka yi sani da Isa Rezo ba kuma zan taɓa mantawa ba da shugaban Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura akwai Ilyas Yakuba Digawa akwai Ibrahim Dan Fulanin Yayari Kadora Digaga Dan Fulanin Warji Haɗabi Mai Kwamfuta mai yama. da dukkanin masu sauraron wannan tasha ta h suna na Sanusi Madatai da magaran ku tashi lafiya. Salamu alaikum barka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram kasar niger. muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu abin da ya shafe mu na yau da kullum da farko yana so ku bani dama in yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi e hausa yana gaida tasirin gwatudu sanusu madattai Yesu Madatai da mamman Bin Yakuba Washe da elias Yakuba Jigawa da Yakubu Mai Manja Funtuwa da Biyaro Biniya malam da mamman Sani Daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a fadin duniya a duk inda muryar mu za ta je ina gaida su ina gaida su kwarai a tashi lafiya biyoyi hausa mai magana ni ne yakubu yakuba mai aski raka jihar da magarin kasar niger Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa da VOT mai magana isu ne mana da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar ina so ku da dama yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida sarushi gero mana da magaram akwai shugaba baba lafiya da magaram ina gaida shugaba ila mai kantiri shai garkin daura akwai shugaba alamar mahana shanya mai dubino mana tai ba zan manta da ya so ne talmanta mai ba yanzu tasu gwatudu ina gaida da yakubu aski ba da raka ina gaida a ɗahar zaki soyayya bulbaram ba zan manta da ilis brazil a zuci ba akwai alkasim agadas akwai lawa alji abba ali agadas akwai mamman bunya kuma a washe na tsallaka tare da najeriya akwai lami kadir shagir kindola akwai kaɗuwar digaga ɗan fulani waje ilyas yakubu digawa tisgado isa jikan mai saje tashar mai turare karamar hukumar toro ina gaida wakilin shirin na hassan barka na gode mai magana isu ne maɗatai da magaram kuri da na kira ku daga nan birnin mai ku tashi laya. jan jamhuriyar Musulunci mai magana lawana Alhaji Abdu Agada Nijar to da wagga dama da kuke wa muna gaida yan uwa da amanna arziki musamman ina gaida Badamasi wanda yake na Turje Zandar na Turje ina gaida Tijjani Gogo wanda yake na Turje ina gaida Ali wanda yake na Turje ina gaida Ibrahim Adede ta wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake gadas ina gaida kabiru kwanimi a daidaita wanda yake gadas ina gaida abdurrashid alu wanda yake gadas ina gaida miji soja wanda yake zanda ina gaida na agwa mai faki wanda yake zanda ina gaida isu madattai ina gaida tayar m tayar kano nigeria ina gaida dukkan masu sauraron wannan shirin wannan tasha mai albarka daga na kulawa na alhaji abdu agadas niger sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdu kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin shiri na saƙon gaishe-gaishe na karshen mako da ake yi na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gaida usaini sitar kasuwar kwaliya ina gaida abokin nau inini shabab a kasuwar kwaliya ina gaida mamman buniya awashe musa hadarin asuba ina gaida shi muji soja mai adidi tsawo bakin ofitar litoro mai sans na agwa mai faci ina da iliya mai shayi karkin daura akwai abokina mushe almaman karimu ina gada sabu sabiola akwai abdulaziz yan zero akwai sani sangwar mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu wannan majima ta mai albarka da gidan rediyon BOH Hausa Tehran malama da malami ina muku fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga shugaban association Bello Abban ni da kaina nake gaida kaina da kaina kenan da kanina Muhammad Shaibu Adam da kanina Isa Muhammad Shaibu Adam da kanina Musa Shaibu Adam mhm. sai kuma kanwata ina mata fatan alkhairi ina gaida sauran abokanmu da kadora ga dan fulanin warji da shi kansa wato mutanen da Nijar da magaran gaba daya da shabu ordinator da Hassan Barka mai gabatarwa da fatan kuna lafiya na gode salamu alaikum abban jummai ne daga injin mai na shugaban kungiyar asusu da shimmailu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu su ina sanne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta musamman ga kai mai gabatarwa malam hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya baya ga haka zan yi amfani da wannan dama in miƙa sakon gaisuwa ta ga kwamira ilyasu yakubu dagawa akwai kadore daga ga dan fulanin warji ba zan manta da shugaba iliya mai shayi garkin daura yakin idan na koma a jamhuriyar niger ba zan manta da isu maɗatte da magaran akwai sanusi maɗatte da magaran akwai na agwa mai faci akwai ta tahir agadas akwai kuma leturo shi ma da kinan jamhuriyar niger idan na dawo nigeria ba zan manta da shehu adamu a ado salati goma ga annabi rijau ba akwai alhaji dan ashe mai fitila mai ma akwai kaho makaho andare ba zan manta da babban mai gida na injiniya manar musa jiga ba da fata kowa na cikin koshin lafiya ku tashi lafiya suna na hada mai kwamfuta mai ma local mai kebis tarayyacin najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu ci hausa tahiran ina muku fata alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya dama da kuke ba mu taimaki mu gaida yan uwa da amana arziki Allah ka da alkhairi da farko dai ina gaida sunusi madatte akwai isu madatte abdullahi kadamari hussein sitar ga kwalliya Eh, kadawar duka ga dan fulanin warje a kullawar alhaji abale wanda yake agadas alkasim agadas mazamanta da laitana mamman shehu shabje garji wanda yake ramfuwa hawa juju da magaran akwai tasiru wanda yake tudun mazamanta da maji soja wanda yake mai adaidaita ne akwai laitoro akwai kadawar dan fulanin warje mazamanta da alhaji aminu mustapha wanda yake ga an kwalliya akwai zabiyar mai matala shugaban zaɓe sankan jihar da magaran mazamanta da yahaya sonitar wanda yake garin mata mai mazamanta da shugaba amur dimbaran gamba akwai mustapha ranki likitan dabbobi a garkin daura akwai mata na karbiya da hajara da sabuwa fafi dingui a garin magariya mazamanta da tunjani mai kabu kabu raba bawa da arziki sai allah wanda yake garin magariya akwai alhaji suleiman tela wanda yake tanit ba zan manta da eh, suleiman dan gambo mai atamfa wanda yake garin guma da duk jama'a da suke cikin gidan nan wanda na kama sunan da wanda mun kama sunan sunansa ba ina masa fata alkhairi na kawo zumunci nan da magara ina fatar allah unji mai da mu gida lafiya to allah saka da alkhairi da ta haram ne musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare a fatan za ku ta lafiya muna tare To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau maimacin wanda kura kuwa ji a daren jiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma waɗanda suke dangantaka da nahiyar. Shirin namu ne da Allah da zai dubi ne dangane da halin da ake ciki ta faska tsaro a Najeriya musamman ma a jihohin arewa maso yammacin kasar inda 'yan bindiga barayin shanu da masu satar mutane domin karbar kudin fansa suke ci gaba da dabar jama'a za mu ji mahangar masana da yadda suke kallon wannan lamari da kuma irin mahangar su kan irin hanyoyin da ya kamata a bi domin tunkarar lamarin da kuma shawo kansa wanda da shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. har yanzu dai batun matsalar tsaro a jihohin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da kara kamari inda 'yan bindiga barayin shanu da masu satar mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa suke ci gaba da kara addabar jama'a a waɗannan yankuna da sanya zaman ɗaɗɗar a kowane lokaci a cikin zukatan mutane duk da cewa a bayan nan kasar gumen ɗan ta'addan nan da ya addabi jihohin zamfara da sokoto ya buƙaci tattaunawa domin yin sulhu amma duk da hakan ana ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli waɗanda suke haifarwa jama'a a cikin yankunan da suke cin karansu babu babbaka hata a cikin jihohi ta a cikin jihohin na zamfara da sokoto da kuma makwabtansu irin su naija da kuma katsina sakamakon irin yadda wannan matsala take ci gaba da ƙara ta'azzara da kuma cima jama'a tuwa ƙwarya hakan ya sanya mutane da dama ƙauracewa muhallansu inda aksarin wuraren da 'yan ta'addan suke cin karansu babu baka yankuna ne na karkara da kuma manyan hanyoyin da suke hada manyan birane da hakan ya hada har da babbar hanyar da ta hada kaduna da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja inda sukan tara mutane tare da kashe wasu da kuma kame wasu da yin garkuwa da wasu domin karɓar kudaden fansa wanda hakan ya yi mummunan tasiri ga harkoki na safara akan wannan babbar hanya wadda ta hada mafi yawan jihohin arewa maso yammacin najeriya da kuma birnin tarayya abuja a bangaren yankunan karkara da lamarin yake yin kamari kuwa mutane suna tserewa zuwa manyan garuruwa waɗanda suke kusa da su domin tsira da rayukansu inda akan tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira a cikin jihohinsu ko kuma yankuna da suke makwabtaka da jihohin nasu masana kan harkokin tsaro suna bayyana mahanga daban-daban akan wannan lamari da kuma irin matakan da suke ganin ya kamata a ɗauka duk da cewa akwai waɗanda suke ganin cewa duk da ana amfani da ƙarfi wajen tunkara waɗannan 'yan bindiga amma kuma za a yin amfani da wasu hanyoyin na daban lokaci guda akan wannan batu muna tare da dr audu bulama bukarti masani akan harkokin tsaro da shari'a daga jami'ar london da ke kasar birtaniya dr muna muka barka da zuwa da kuma lalin habin a cikin shirin namu da farko dai za mu so jin mahangarka akan yadda kake kallon wannan lamari na yan bindiga da kuma ayyukan da suke gudanarwa wanda suke haifar da matsaloli na tsaro da kuma batun yadda za a tankare su shin ko kana ganin cewa yin amfani da karfi shine fi dacewa ko kuwa za a iya sauraron waɗanda suka buƙaci a yi sulhu da kuma tattaunawa da su kamar yadda gwamnatin jihar zamfara ta a lokutan baya ko ko akwai wasu na daban da kake gani ya kamata mu fahimci bambance-bambancen ƙungiyoyin da suke rike da makamai a nan arewa masu yammacin najeriya din kafin mu gane waɗanne ne za a iya sulhu da su ko kuma a zauna lafiya da su waɗannan ne kuma ba za a iya ba akwai wato fulani da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din waɗanda dalilin ɗaukan makamansu da kuma kashe-kashen da suke a yanzu wato ya samo asali ne daga abubuwan da suka faru da su a baya a lokacin da wato 'yan sace-sace ƙanana-ƙanana da kuma shiga gonaki suka yi yawa a ita jihar zamfara ɗin sai aka kafa ƙungiyoyin da aka kira na sa kai wanda kungiyoyi ne na hausawa mutane masu mazauna gari ko kuma manoma ka iya cewa waɗanda wato wannan 'yan sace-sacen da ake ƙanana-ƙanana na baya da kuma shiga gonaki ke damunsu kuma aka ba wasu wannan 'yan sa kai ɗin damar su hana shiga gonaki wato ana cinye amfanin gona da kuma ƙananan sace-sace da ake yi abin takaici su waɗannan 'yan ƙungiyoyi na sa kai sai suka wuce gona da iri wajen kashe fulani baji ba gani da kuma kwace dabobinsu da sauran dukiyoyinsu har ma da zarge-zargen cewa wato sun yi wa matan fulani fyaɗe sai kasance a wancan lokacin a jihar zamfara tun kafin 1999 nake magana sai ya kasance a wancan lokacin duk wani bafulatani da yake zaune a daji ba shi da aminci idan ya shigo gari ko aka ganshi to za a iya zargin cewa barawo ne ko kuma mai shiga gonakin mutane ne a kashe shi ko a illata shi sannan a kwace dukiyarsa idan yana da dukiya su waɗannan 'yan sa kai ne suka yi ba wai mazauna gari dukansu na zamfara ba to dalilin wannan waɗansu daga waɗannan fulani suka ɗau makamai kuma abin da suke a yanzu gani suke ramuwar gayya suke yi suna kashe mutane ne suna kwace dukiya saboda abin da aka yi musu suma kenan a da kuma suna ƙoƙarin ramawa ne kaga wannan kashi na waɗanda suke rike da makamai za a iya sulhu da su hanyar sulhu da su kuma shine wato a zo a zauna a kan teburin a tattauna da su a menene korafe-korafensu kuma me suke so a yi misali in so suke abu waɗanda aka kashe musu to za a iya kafa kwamiti wanda zai binciki dukkan bangarori ya kuma tabbatar da cewa an yi wa dukkan bangarori adalci wajen wato gurfanar da waɗanda ake zargi da laifi a gaban shari'a da kuma biyan diya na wato waɗanda suke zargin cewa dukiyoyinsu sun ɓace. To akwai wasu kuma waɗanda ba kome ne aka yi masu ba amma yanzu suna nan suna ta wato kwatar dukiya ta mutane da satar shanu da garkuwa da jama'a domin karɓar kuɗin fansa. Su irin waɗannan ta waɗanne hanyoyi ne ya kamata a fuskanci lamarinsu. 'Yan fashi da 'yan wato garkuwa da mutane waɗanda su wannan wato ɓangare na 'yan wato masu rike da makamai wato aikinsu kawai laifi ne zuwa suke su kashe mutanen gari wato su kwashe dukiyoyinsu kuma ba su damu mai dukiyar nan ba fulatani ne ko ba haushe ne ba inda yana da dukiya to za su iya kashe shi su kwace dukiyar ko kuma su ɗauke shi su yi garkuwa da shi su bugaci a biya su maƙudan kuɗaɗe kafin su saki wato wanda suka kama. kaga waɗannan masu laifi ne ba mutane ne da zaka ce a yi sulhu da su ba domin ba wata ba wani korafi ne da su ba ba wani dalili ne da su na kashe mutane ba face dalilin san rai na wato son su tara dukiya ba ta hanyar da wato Allah ya halatta ba ba ta hanyar da doka ta tsara ba wato idan kuma a cikinsu akwai waɗanda suke so su bar wannan aika-aika da suke yi to kamata ya yi su ɗin wato su tuba su dawo cikin al'umma su nuna su in ya so ita gwamnati ta duba yiwuwar yafe musu abin da suka aikata na ba daidai ba in har wato su da su, sahihiya ce akwai kashin zub da jini na uku wanda shi kuma rikici ne tsakanin su kungiyoyin masu rike da makamai amma illar shi wannan fada a kan sulhu shine wato idan kungiya ɗaya ta yadda ta yi sulhu abin da gwamnati take bukata a yi shine ta ba da makamanta su kuma irin waɗannan ƙungiyoyi wannan ƙungiya sai ta ji tsoron idan ta ba da makamanta to fa dama tana gaba da ƙungiya kaza wadda ita ba ta yadda a yi sulhu ba idan waccan ƙungiya ta fahimci 'yan wannan ƙungiya wanda suka yadda a yi sulhu sun zub da makamai to za su biyo su ne har gidajensu su kashe su domin wannan gaba da take tsakaninsu to a wasu lokuta ɗin wasu sukan zo su ce su sun tuba har ma su miƙa makamai da suke hannunsu kuma gwamnati ta kan karɓe su hannu biyu biyu amma bayan wani lokaci kuma sai su koma a cikin irin waɗannan ayyuka to ta yaya za a iya magance aukuwar hakan to da wuya a ce za a iya samun wani tabbaci na cewa su waɗannan mutane ba za su koma ruwa bayan sun dawo sun ce sun tuba ba amma gwamnati za ta iya ɗaukan matakan da za su tabbatar da cewa wato ko da suna son komawa abin zai musu wuya sosai abu na farko shine gwamnatin ta tabbatar da cewa dukkan wanda ya zo ya ce ya yi sulhu ko ya tuba to ya ba da makaman shi baki daya kuma a samu tsarin tabbatar da cewa an yi bincike an gane cewa bai ɓoye wani makami daga gurin shi ba a sannan kuma lalle ne gwamnati ta ɗau matakai kamar na takaice wato yawace yawacensu da kuma mu'amalarsu don a tabbatar da cewa ba su je sun samu waɗansu makaman sun zo sun ci gaba da kashe mutane ba a wasu lokuta za a ji wasu na zargin cewa kamar akwai wato batu na siyasa a cikin wannan lamari na taɓarɓarewar tsaro a yankunan arewa maso yammacin najeriya a matsayin ku na masana kwararru akan harkokin na tsaro ya kuke kallon wannan lamari to kullum wato in abu ya faru a najeriya zaka ga ana ƙoƙarin alakanta abin da siyasa amma gaskiya a shaidun da suka fito mana fili a yanzu muka sani ba san abin da yake ɓoye ba wato yana da wuya ka ce akwai hannun 'yan siyasa musamman manya-manyan 'yan siyasa ko wanda suke cikin gwamnati ko wanda suke adawa a cikin wato wannan rikici da ake ciki domin wannan abu fa ya samo asali ne tun kafin ma siyasa abin da dai gwamnatocin siyasa suka yi na ruruta abin shine irin wato kafa 'yan sa kai da suka yi suka ba su goyon bayan gwamnati da makamai amma ban ga gamsashe hujja cewa akwai wani ɗan siyasa na da ko na yanzu wanda shi ne yake ɗaukan nauyin waɗannan mutane suna kashe-kashe gaskiya abin da na fahimta shine waɗannan mutane kawai masu riƙe da makamai ne suke cin karensu babu babbaka saboda lalacewar harkar tsaro a najeriya baki ɗaya To a kwanakin baya wasu daga cikin manya na jami'an tsaro a Najeriya ɗin sun ce sanar tabbaci akan cewa akwai hannun wasu sarakunan gargajiya a cikin wannan lamari. Shin ya kuke nazartar wannan lamari daga bangaren ku? a fahimta ta da kuma hujjojin da na gani wato waɗannan sarakuna ba sarakuna ne waɗanda wai suke goyon bayan a zo a kashe mutanensu ko don su su ji daɗi ko don a ba su dukiya ba a sarakuna ne da suka yanke ƙauna cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha za su iya magance wannan rikici sun yi sun yi gwamnati ta zo ta yi abin da ya dace ba ta yi ba sai suka haƙura suka bi masu laifin idan masu laifin suka zo maimakon su bari a kashe mutanensu sai su yi ma masu laifin abin da suke so na ba su dukiyar ko kuma na rarrashin su don dai su tafi su bar su to kaga waɗannan wato ba za ka ce suna haɗa baki ne da masu laifin ba a'a mutane ne wanda suka rasa mafita kaga wannan ba za ka ce laifin su ne ba to dokta da ƙarshe ganin cewa dai har yanzu dai wannan matsala tana nan tana ci gaba da kamari kuma mafita ake nema a kowane lokaci wace irin shawara ce za ku bayar ga mahukunta shin ci gaba da bin hanya ta yin sulhu tare da waɗannan mutane waɗanda suka amince da a yi sulhu da su da kuma ɗaukar mataki amfani da ƙarfi akan waɗanda suka bijire ma batun sulhu ko ko kuna ganin akwai wata mafita ta daban wadda ya kamata a yi amfani da ita domin shawo kan matsalar wato mu fahimci cewa yin sulhu da waɗannan mutane ko kuma waɗansunsu ba dalili ba ne na a ki inganta harkar tsaro ko an yi sulhu da su ko ba a yi ba ko an yi sulhu da dukansu ko waɗansunsu ko wasu sun tuba ko duka sun tuba lalle ne a inganta harkar tsaro ta hanyar bawa jami'an tsaro isassun makamai da kayan aiki da kuma kula da lafiyarsu da bukatunsu da kuma bawa jami'an leƙen asiri wato masu 'yan sandan ciki masu bincike isassun kayan aiki su dinga tattara bayanai wanda ake bukata. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole nan zamu ja lizamin wannan shiri. Godiya ta musamman ga bakon namu a cikin wannan shiri Dr. Audu Bulama Bukarti, kwararre akan harkokin tsaro daga Jami'ar London a ƙasar Birtaniya. Masu saurare idan Allah kai mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon a wani shirin. To amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salo Katsina. wanda na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a kasance tare da mu a mako na gaba. To da wannan shirin na mai zo ƙarshe amma da yake masu da dakikoki ga takaitattun labarai. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Alƙalin alƙalan ƙasar Iran Gulam Hussaini Muhsini Ije'i ya ba wa fursunoni kiristoci a nan ƙasar iran hutu na kwanaki goma don ba su damar gudanar da bukukuwa na kirsimeti da kuma sabon shekara kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ijeyi yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma buƙaci dukkanin gidajen yari su aiwatar da wannan umarnin har ilawa alkalin alkalan ya toge wasu fursunoni daga wannan hutun inda ya ƙara da cewa wannan hutun ba zai shafi duk wani fursina wanda ake tuhumarsa da ayyukan leƙe asiri ko cin amanar ƙasa ba ko kuma kisan kai ko kuma yaɗa fasadi a ƙasa ko kuma yi wa tattalin arzikin ƙasar ta annuti ba har ila yau ya ƙara da cewa hutun ba zai haɗa da wa'anda aka yanke wa hukunci na fiye da shekaru biyar a gidan yari ba haka ma wa'anda aka yanke wa hukuncin kisa kafin haka dai shugaban ƙasa said ibrahim ra'isi ya ziyarci gidan iyalan ɗaya daga cikin kiristoci da suka yi shahada a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasar iran da iraki sannan shugaban majalisar dokokin ƙasar muhammad bakir kalibov da ministan harkokin wajen ƙasar wato hussein amir abdullahiyan duk sun taya dukkanin kiristocin ƙasar iran da kuma sauran kiristoci a duniya murnan zagayewar ranar haihuwar annabi isa alaihissalam akalla mutane 101 ne suka rasa rayukansu sanadiyar ayyukan ta'addanci a tarayyar najeriya a makon da ya gabata wanda ya nuna cewa harkokin tsaro sun ƙara taɓarɓarewa a ƙasar a ƙididdigan da jaridar premium time ta najeriya take yi a kowane mako ta gano cewa yawan wa'anda 'yan ta'adda suka kashe ko kuma rigingimu tsakanin manoma da makiyaya suka kashe ya karu da kashi 200 cikin 100 idan a kwatanta da makon da ya gabata wanda adadin bai fi mutane 32 ba rahoton ya kara da cewa wa'annan kashe-kashe dai duk sun auku ne a shiyoyi guda uku na arewacin kasar wato shiyar arewa arewa maso gabacin kasar arewa ta tsakiya da kuma arewa maso yammacin kasar a yayin da babu ko mutum guda da aka kashe a kudancin kasar har ila yau rahoton ya bayyana cewa wannan shine adadin wa'anda aka kashe mafi yawa a cikin makonni takwas da suka gabata to masu saurare zama wajibi ban kwana ko a nan gan lokacin da aka ɗibar shirin ya riske mu sai a tarmi mu an jima da rana domin jin mu ɗauki da su da a ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma don tahir amin da ya kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake gayyatar ku zuwa ga shafi mu yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.